Tsohon shugaban mulkin soja a Najeriya, General Ibrahim Badamasi Babangida, ya bayyana buƙatar ganin a mayar da majalisun dokokin Najeriya na wucin gadi domin shawo kan matsalolin da suka addabi majalisun. Janar Babangida, wanda yake zantawa da manema labarai albarkacin cikarsa shekaru saba'in da biyar a duniya a ranar Laraban nan, ya ce ko a lokutan da suka gabata sun yi wannan yunƙuri kamar yadda ya yi ƙarin bayani. In 1989 we proposed that the National Assembly should be, I still believe if I had the opportunity we make it part-time, making the legislation. I believe in that strongly. All is an effort to cut the cost of governance. ya ce a shekarar 1999 mun yi ƙoƙarin mai da majalisun na wucin gadi domin rage yawan kudaden da ake kashewa a kansu kalaman tsohon shugaban ƙasar dai yana zuwa ne a daidai lokacin da majalisar wakilan najeriya ta ɗauki zafi a kan batun a ringizon kasafin kuɗi ɗaya daga cikin 'yan majalisar daga jihar niger honorable bala faruk bidda ya tabbatar da cewa akwai gazar kudaden a majalisar. Kasafin kuɗi na ɗan taɓa wannan maganin kwanakin baya ya ɗan dade hakan ga. Kaga Allah ya sa abun ya zo karar ya tabbatar da magana wannan magana haka shike malam. In kana so kuma details akwai shi mu. Yanzu kuna da shaida cewa shugabannin majalisar nan sun yi a ringizon kuɗi a kasafin? Shaidu ɗari bisa da muna da shi kan wannan barna da ringizon suka suke gaba daya Tabbas haka yake. Ya kake daukar kanka a matsayinka na ɗan majalisa ga wannan abu yana faruwa a ciki? Gaskiya ina jin kunya. kwarai da gaske na ma fara jin tsoro ma ko lamban mota na majalisar tare ina son ɗebe shi to amma ɗaya daga cikin 'yan kwamitin kasafin kuɗin honorable shehu salari jau ya ce hatta zarge-zargen da tsohon shugaban kwamitin honorable abdulmumin jibril ya yi a kan shugabannin majalisar akwai ƙazafi a akwai ƙage a cikin maganganun nashi saboda me shi kan shi ai abin da ke son ka sani shine shi shugabanci Allah ke naɗa shugaba kuma hannuwan ga namu ma da ka duba za ka ga cin ba daidai suke ba bai yiwuwa don mutum ya samu shugaba ya samu naira goma ko kuma aiki na naira goma a yankin shi kai kuma ka ce dole dole sai ka samu aiki na naira goma a yankin ka bai yiwuwa 'Yan Najeriya dai na cike da fatar ganin an ɗauki mataki a kan lamarin majalisar, kamar yadda Alhaji Lawali Shukura ke cewa. Manufansu kawuninsu mm, mahukunta kuma na ɓangaren shari'a. Ina kira gare su cewa su ji tsoron Allah, su tsaya su yi aikin tsakani da Allah domin taimaka ma tafiya wannan gudun da farfaɗo da halin da tattalin arzikin ƙasar Najeriya ya shiga. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka daga Mina a Najeriya.